Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ɗan uwa kamar da yadda ake bibiyar sakamakon zaɓe a Kano, ba abin da ya canza illa ci gaba da ake samu cewa da ƙarfin ikon Allah, Abba gida gida ya ci zaɓe ya gama. Sanarwa kawai muke muke jira daga nan zuwa safiya. To, yanayin celebration mutane su yi abin da ya dace wajen celebration. Idan aka fito celebration kar a yi abu na wauta wanda zai haifar da asarar dukiya ko kuma ta kai ga asarar rai idan abba ya ci zaɓe idan ka fito celebration ka rasa rayuwarka da ka san baƙin cikin da za ka jawo wa iyayenka da 'yan uwanka watakila ma kana da iyali sai ka gwammace ma a ce abban bai ci zaɓen ba babu wani alheri a ƙoƙarin kawai ka cusawa wani abokin adawa don duk labarin ɗin da ake yi na wauta ana yi ne saboda a cusawa abokan hamayya wanda aka shekara hudu ana ta musu ana gardamar siyasa da su yau ya za a yi aka cusa mutum hauyi to ƙoƙarin wannan kai ya sa ka zo ka asarar ranka ko ka raya ka samu wataƙila he ka shekara a zaune a zo a ce he an sake ko kuma a zo a ce a yi da sauƙi dai kana tafiya amma kana ɗan gasawa kaga duk wannan ka jawo a kanka da asara wacce abban zai zo ya mulkin shekara hudu takwas isa kai ya wuce kai kuma kana cikin matsala wataƙila ma ba za a shekara biyu uku ba ku raba gari ma da abban ba haka muke fata ba abin nufi dai in an bai sakamakon zaɓe a yi celebration na nuna farin ciki da godiya ga Allah ba wanda zai hana ka celebration domin ni'ima ce wannan da Allah ya mana dole mu gode kuma ka nuna farin ciki godiya ce domin Allah annabi ya ce Allah yana so in yi wa bawa ni'ima ya ga danshinta a jikinsa kuma Allah ya ce wa amma bi ni'imatu rabbika fa haddis lalle game da ni'imar ubangijinka da ima ka dole ne wannan ni'ima da Allah ya mana sai mun nuna farin ciki da jin daɗi muna fatan ba sai an yi wauta ko kone-kone ko abubuwa na rayin hankali ba a yi salabirehin na hankali babu laifi idan an je an sayo buhun karas an zo an ci koda ba a korawa da ruwa wannan duba laifi ku yi bidiyo ku haska ku sayo karas ku baje ku zauna a kan karas ku ɗauki hauren ku tattaune shi duk wannan ba matsala amma dai kar a zo ana ta abun nan duk ba matsala tunda dai su kansu na ga jikin ta ƙaura ya yi sanyi shugaban yan tsiya-tsiya shiru ma baka jin labarinsa shi ya ce a ranar zaɓe kar ma Allah ya kiyaye to wataƙila yau za su gane cewa mulki baya ba da mulki Allah ne yake ba da mulki su sun ta mulki ne yake da mulki kawai saboda an zaɓe ka dan wani lokaci sai ka zo ka buɗe rahin mutunci ga mutane baka ka ƙaunar al'umma baka ka nuna wa mutane ƙauna ba tausayi ba jin ƙai ba rahama kawai takamaka in zaɓe ya zo za ka fito da dukiya za ka yi amfani da wasu ɓata garin jami'an tsaro azzalumai maciya amanar ƙasa marasa sanin darajar ɗan adam <clears throat> wanda ba sa tunanin lahira su zo Sai rahin arziki sai rahin albarka wannan shine abin da su suke tunanin kawai idan ka hau mulki duk rahin mutuncin da zaka yi in ka zo ka yi wannan magana ta ƙare to abin mutane ba su gane ba shine ko magudi da ake yi ana yin magudi ne idan wasu mutane adadi suka zabe ka sai ka ƙara da magudi amma idan kwata-kwata mutane suka tsane ka suka yi zaɓen ka magudin ma ba da ƙofa baya yiwuwa wannan zaɓen da ake a Kano muke a gaba kai a tsammanin ka babu magudin ba ƙarfin mulki ba kuɗi ai wannan zaɓen da kake gani a hakan da ake tafiya ai sun yi amfani da kuɗi kuma ya aiki taliyar ta yi aikin bukata ce bata biya ba don ina tabbatar maka da cewa ƙuri'ar da suka samu a yanzu da suke bin mu a baya billahi la ilaha illa ba masu ƙaunar su bane zanzurutu mata ne gidadawa da jahilan maza da ake ba su ɗan wani abu na ranar zaɓe da wata ‘yar taliya dan wani abu wallahi wannan ƙuri ma da haka suka haɗa ta amma ina rantse ma da Allah wannan ƙuri ma idan ka cire wacce inda a ce kwanji aka buɗa ba hada-hada ba wata walawala ba marayin mutunci ba daba ba rigima ba sayan ƙuri'a ba ba da taliya ba atamfa ba duk wata rayin mutunci billahi la ilaha illa huwa da yanzu magana ake ta abba iya da miliyan ɗaya wataƙila suna wajen ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar wallahi linkawa ce nan wannan din wai wannan ɗin ma da suke samu wallahi mulki ne aka yi amfani da ƙarfin mulki da dukiya da kaza da kaza ba a su kwata-kwata kuma su ma sun san ba a su yanzu yau duk inda ka gansu mitin ɗinsu shi ne za su ƙwace mulkin sun yadda ba a ƙaunarsu yanzu in ba jahili ba mutane sun ce ba sa ƙaunar ka kace lalle sai ka shugabance su ni za ka shugabanta na ce ba ka ƙaunar ka to kai ba ka da zuciya kai zuciya ka ƙyale min ka ƙyale ni da wanda nake ƙauna in mulke ni to amma da ke gaba ɗaya su tana ce mana makafi da ke su gaba ɗaya Allah ya makantar da su gaba ɗaya sun gidadance gashi jama'ar gari ƙauye da birni an ce ba a ƙaunar su amma sai sun yi to akan me ba a ƙaunar ka ai yake wani abu ka ce to tunda ba a ƙaunata bari in koma gefe in ba su shekara hudu za su gane ni mai ƙaunar su ne in kai haka ka fi kama da hankali amma ba a ƙaunaka ka ce zan kwata in mulkin to ka mulkiwa ka mulki wanda ba a ka? to me amfanin wannan mulkin kana mulkata ban zaɓe ka ba to dai watakila wanda bai gane mulki baya ba da mulki ba daga nan zuwa wasu 'yan awanni ka san su makafin har yanzu suna can suna hawara su har yanzu suna can saboda su yanzu maganar zaɓe ai an gama zaɓe yanzu a Kano ba inda ake yin zaɓe ko ina an gama zaɓe an gama irgawa magana ce kawai ta a kai sakamakon kuma sun yadda sun faɗi amma har yanzu su lissafin su za su kwata dama yanzu a Kano an daina magana cin zaɓe kawai zan kwata kawai ake yi saboda daƙiƙanci kawai amma ajiye magana zan ci zaɗe kawai zan kwata to in Allah yadda dama dai abinda da yawa ba su gane ba shine Allah ne yake ba da mulki shi yasa Allah gwanin hikima da ya zo magana akan mulki da ya zo magana akan kwace mulki bai ce Allah bai ce ni nake karɓan mulki in bayar ba sai ya ce ni nake kwatan mulki kwata ya ce wa tanzi'ul mulka min sha. in kwace mulki daga hannun wanda daga dama kwata ya ce yake Allah kenan saboda hikima kai ka ji wannan ayar kamar yau aka saukar da ita Allah bai ce ni nake karɓan mulki in bayar ba sai ya ce ni nake kwatan mulki in bayar amma ba gida je iya can yana ai ba matsala mu mun san yau sun ga mitin ya kala goma sun ga mitin yau ya fi kala goma to amma abin da ba su gane ba shi Allah ya gama hukunci kuma baka wani mutum ka kawo ƙarshen abin da Allah ya tsara maganar kenan saboda haka mu mun gode wa Allah abinda muke fata nasarar da Allah ya bamu Allah ya sa ta amfani al'umma kowa da kowa mu da ba burin mu a ci zabe a zo a bamu taliya ko a ringa ba dan wani abu a lokacin gamman ko a maza ba ku a'a mu ba ruwan Allah ya sa a wa garin al'ummar garin har 'yan wata jam'iyya kowa da kowa abin da ya dace mu ma wannan in bai abin da ya dace ba zaɓe in ya dawo kuma Allah ya sa mutane su canza shi mu ne fatanmu ba siyasa muke ta rahin sana'a da rahin aikin yi kawai lallai in aka kada mu mun yi ga azumi a'a mu da mu da aka da mu da mace mulki mu ba ruwanmu da azumi mu sana'a muke magana muke ta a zo a kawo ci gaba a gari mu ko mun ci mulki a azumi muke in ba mu ci ba azumi muke dan da mu abin da muke daban siyasa daban in Allah ya yarda wannan al'amarin Allah zai taimaki al'umma a kansa